أهلكنا من قرية فجاءت 我们。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 da cijai da jagorori da shugabanninmu na wannan masallaci masallacin sarkin kabi alhaji ismail muhammadu mera hafizahullahu wanda ke nan wannan unguwa sabon garin bariki a wannan gari na argungu bayan hutu da muka je na karatu wannan littafi tarihi salihin Allah ya nuna mana aka gama ibada na azumin Ramadan muka dawo domin ci gaba da darussan da aka saba yi wannan masallaci insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya a cikin wannan littafi mai albarka fariqus salihin ila rabbil alamin na babban malami wato ashe wahid abdulsalam bali rahmatullahi alai idan ba manta ba darasin da muka tsaya a kai mun tattauna ne akan falalar kiran sallah da abubuwan da suke da alaƙa da abin da yake a kiran sallah yau za mu tashi wato falalar fadlul zahabi ila masjid falalar zuwa masallaci malaka babu fadlu zahab ila almasjid wato wannan babu ne da zai mana bayani akan falalar tahiyya zuwa masallaci yake ziyafatun fil jannati wata irin ziyafa da an ce ziyafa shi ne tanadi wanda ake yi wa baƙo na garani da mutuntawa da darajantawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayanin irin wannan tanadin wanda ake yi wa bako to ya tabbata a cikin aljanna liman hafaza ala salati fil masjid ga wanda ya kiyaye sallah a masallaci ita sallah asalinta da wanda yake namiji masallaci yake zuwa ya salla sai dai yana da wani uzuri daga cikin uzurra na shari'a to wannan shari'a ne masa uzuri ya tsaya gida ya salla da shi ne sai malam yake ambata mana falalar zuwa masallaci domin zaburar da mu mun san matsayin zuwa masallaci wajibi ne wajibi ne mutum ya zo masallaci ya yi sallah tare da jama'a to amma sai ba da yake babu roman zuwa masallaci ka samu sallah tare da jama'a a masallaci shi ne ke ziyafatun filjanna wato ziyafa a cikin aljanna liman ga ala salati ta tabbata ga wanda ya kiyaye sallah fil masjid a cikin masallaci ya yi sallah tare da liman aka yi sallah tare da shi ya ce fistan yi haini ya tabbata a cikin buhari da muslim an abi hurera ta rabi allahu anhu daga abu hurera allah ya tsara mutu yadda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce man gada ila masjidi auraha man gada ila masjidi wanda ya zo masallaci ana cewa wanda ya tabko ma'ana wanda ya zo masallaci man gada ila masjidi wanda ya zo masallaci waraha ko yamma malamin suka ce da aka nihi daga da anan ana nufin man zahaba ilal masjid wanda ya tafi masallaci waraha shine raja'a man raja'a ke wanda ya je masallaci kuma ya dawo masallaci a addallahu lahu nuzulahu min aljannati Allah ya da masa wata irin gara wanda ya masa tanadi a cikin aljanna Kulla magada, duk lokacin da ya je masallaci aura haƙoyen maraita an yi masa tanadin nuzular wato an tanadan masa wani maka wani wuri na musamman wanda ya fata an tanadan masa wata diyafa wani shiri na musamman malai ce ma'anar wannan magana ana nuhin annahu kullama istamarra gadawahu wa rawahahu duk lokacin da ya doge da zuwa masallaci da kuma dawowarsa istamarra i'adatu nuzulihi fil janna za a ta maimaita masa wannan tanadin na shirya masa wannan garar a cikin aljanna malaki wannan hadisi akwai darussa da ya kamata mu fa'idantu da su a ciki fa'ida ta farko ma da min alhadith fadilatu salatul jama'a wanda yana karantar da mu falalar sallar jami'i wato zuwa masallaci kai sallah cikin jami'i wani abu ne mai falala wani abu ne mai daraja shi yasa Allah subhanahu wata'ala cikin Qur'ani duk inda yake magana sallah yana cewa ne ku yi sallah cikin jama'a bai cewa ka yi sallah kai ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عنهم أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ممكن كلونا آية الله يقول وإذا كنت فيهم يا عندك تفهم شيء أتكلم وتو الله ينا بغنا دا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا عندك تفهم شيء أتكلم صحابان فلتكن طائفة منهم معك a samu su jama'a su tsaye tare da kai a matsayin mi mamu fa aqamta lahumus salata kai kuma ka zama liman ka tsayar musu da sallah kaga wannan aya hujja ce hatta da fagen daga aka je wurin yaki in dai ba fara gumuzu ba to shari'ar musulunci tana neman aljami wannan shi ke karfafa cewa zuwa masallaci ka samu jam'i tare da liman wani abu ne wajibi kuma abu ne mai falala wa annaha sababun lidkhulil janna kuma halartar masallaci kai sallah tare da liman yana daga cikin dalilan daga cikin dalilan da ke sa bawa ya samu shiga aljanna Allah ka azurta mana shiga aljanna abu na biyu daga cikin darasin da muka dauka a cikin wannan hadisi alhassu ala shuhudul jama'a wato wannan hadisi na faɗaitar da mu akan mahalarci sallar jam'i tare da jama'a wato alhassu ala shuhudul jama'a zaburarwa akan halartar sallah tare da jama'a wa muwazabatul masajid da lazimtar masallatai lissalawatu domin samun salloli wato mu je masallaci mu yi sallah tare da jama'a la'annahu idza adda Allahu lahu nuzulahu fil janna domin in Allah ya tanadar ma mutum wata gararsa a cikin aljanna bil guduwar rauha saboda ya je masallaci ko ya dawo Fa ma zannuka biman yu'iddu lahu to menene tsammanin ka bima yuqiddu lahu ga taradin da aka yi wa mutum wa yutafaddal alaihi da irin fifikon da aka wa mutum bi fil jama'a in yi je sallah cikin jama'a kun gane wannan maganar wanda ya je masallaci ga irin tanadin da aka yi masa cikin aljanna ko wai sai ko ya dawo to ina ga shi ko wanda ya halatta sallah a masallaci tare da jama'a wa hata saba jarha kuma yan nemi ladar wannan zuwan shi masallaci ne Wani ikhlasu fi halillahi ta'ala kuma ya sanya ikhlasi tsalka niyya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sallah to saboda haka samun gara fasa da mutum zai samu ga wanda ya halarci wannan sallah ba karami ba abu na uku sai aka fadalin wanda yana karantar da mu yalwar falalar Allah falalar Allah tana da yalwa wa rahmatuhu kuma yana nuna mana rahamar Allah sosai ne bai ba da higa bayi ne saboda ga yanzu an ce wanda ya je masallaci ko kuma ya dawo masallaci Allah ya yi masa tanadin nuzulan gara a cikin aljanna duk lokacin da ya je masallaci ko ya dawo saboda haka wannan yana zaburar da mu muhimmancin zuwa masallaci da kuma dawowa masallaci Allah subhanahu wata'ala yana wa mai zuwa masallaci taradin wata irin gara wani irin tanadi wani wuri na musamman da Allah ya da ma mai zuwa masallaci abu na biyu malaki almashar ilal masajid tahiya zuwa masallaci ya kafiru sayyi'ati yana sa a kankare mu mutum wato zunubansa malamin suka ce sayyi'ati anan ana nuhin ƙananan zunubai wayanda ka aikata tsakaninka da Allah wanda babu haƙƙin wani ciki yan ƙananan zunubai da mutum ya yi ba da manya ba to zuwa masallaci kuma musamman da ƙafafu yasa aka ce almashai hiya ƙasa da dugaduganka ka daka ilal masjidi yukaffiru sayyi'at yana ta kankare ma mutum zunubansa sannan wa yarfa'u daraja kuma ana daga darajojin mutum sanadiyar wannan tafiya zuwa masallaci imamu muslim rawa muslim imamu muslim ya rawaito hadisi an abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah ke yarda da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man tadahara fi baiti wanda ya alwala daga gidansa shi ne ta shine tadahara tadahara anan ana nufin tawadda man tadahara fi baiti wanda ya alwala tun daga gidansa sun mamasha daga nan gidan sai kama tafiya ila baitin min buyutillah zuwa ga wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah li yaqdiya faridatan min fara'idillah domin ya bayar da wata farilla daga cikin farlolin Allah ma'ana wato domin yayi sallah ta farilla kun ga aka ce liyaqdiya faridatan min fara'idillah don ya bayar da wata farilla daga cikin farillolin Allah ma'ana don ya sallar farilla ɗaya daga cikin salloli na farilla ita ce aka ce ka je masallaci kai amma kaga ita na nafila to wannan an san ma ka yi ta gida amma ita farilla to mahallinta shine masallaci shi yasa aka cewa man ta baiti shi yasa abin da kuwa ga muna yi mutum ya hito da gida ya ya zo masallaci sannan ya yi alwala ya rage makansa daraja ya rage makansa falala idan kana so ka sami cikakkar daraja da falala to ka yi alwalarka daga gidanka kaga tun daga gidanka sai ka kama hanya tun da ya ce manta wasu manta ɗahara fi baiti wanda ya yi arola daga gidansa sun mamasha ila baiti daga nan ya yi tafiya zuwa ga wani ɗaki cikin ɗakunan Allah domin ya bayar da wata farilla daga cikin farillolin da Allah ya farnarta masa na haɗa wa safu ɗaya daga cikin takonsa na kasancewa na haɗa wa safu takunansa guda biyu na kasancewa ma. ɗaya daga cikin takwas ta haɗi haɗi'atar tana sa a kan kare bar zunubansa kuna jin jama'a duk lokacin da ka fito daga gidanka ka yi arwala kana tafiya zuwa matsalaci to wannan takon da kake yi da ƙawawanka ɗayan ƙawar ka guda to ta haɗi haɗi'atar duk sadda ka taka ana kankare maka zunubinka lehin da a tsakaninka da kai da Allah wanda girmansa bai kai girman ira, wal ukhra shi ko ta ko na kawa guda tarfa udara jatar ana daga maka daraja sanadiyar shi kenan shi yasa suke cewa duk takon da kai da kawar dama ana kankare ma kurakuranka ita kuma kawar hagu to shi zai sa darajoji sai Allah ya danga daga maka darajar kun ga wanda ke son a kankare mai zunubi ta hiyar nan da ya yi yanzu misali kamar yaran nan suka taso daga makaranta ka ji zangon da suka ci eh, ta hiyar minti nawa goma sha biyar zuwa ishirin mutum ya taso tun daga makaranta shagari kwata sko ya tako da kafa ta ya zo ya samu kankarewar zunubi sannan ya samu ɗaukakar daraja ya zo ƙasa wallahi ni ma da ba lokaci ya ƙura ba zan tako a ƙasa saboda wannan alheri in dace da samun ga alheri to yanzu ni da ni zo saman mashin ka gaba da mu guda kuma babu yadda zai a ce lada na abin irin ta to amma su da suka tako a ƙafa duk takon da suka yi an kankare musu zunubinsu sannan duk takon da suka yi da kawar hagu an daga musu daraja ana nan ana ta tara darajoji darajoji ana tara maka su kwanan sai ga dai wani abu ya tashi in Allah na son daraja ya bace ta duniya sai wani abu ya tashi sai kai ji an ce ina wani cikin jama'a sai Allah daga daraja ta ce ina wani to ga shi an da kaza in ku Allah ya ga dama daraja ko ya ce an sai lahira sai taron jama'a taron tawagar duniya an haɗu ta ce ina wa cikin tawagar jama'a sai a ce gashi sallar ce ga sakamako ne na kaza kun gane ko saboda haka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne mala yake cewa ga abubuwan da za mu fa'idantu da su a cikin wannan hadisi na ɗaya hadisin yana karantar da mu fadlul mashayi ila al-masajid falalar tahiya zuwa masallaci la'ada salatul maktuba domin ya sallafa farilla sannan abu na biyu min asbabul maghfiratiz zunubi yana daga cikin sabubban samun kankarewar zunubi kasaratu mashayi ila almasjid yawan tafiyar da mutum ke yi zuwa masallaci lissalatu domin ya yi sallah sannan abu na uku المساجد مسلاتي تسمى بيوت الله عز وجل مسلاتي انا كمسلم داكن الله الله في بيوت اذن الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويو ذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآطال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله في بيوت أذن الله أن ترفع أتكين جدا جند الله يئذن يبادئ من أن ترفع أتقى حرفاش جنسه wa yuzkar fi hasbuhu kuma an ambaci sunan Allah cikin su yusabbihu yusabbihu a ayi tasbihi a cikin su bil gudu wal asar tahiya da barci Allah ce rijalu a cikin wayannan wuraren wayannan wuraren gidajen na Allah dakunan Allah akwai rijalu wasu irin mazaje wayannan mazajen la tulhihim tijaratu kasuwanci baya ɗauki su. wala bai ko sai da sayarwa an zikira Allah da zikira Allah yanzu wani daga wata unguwa kawai kai mala zai zo masallacin nan in yayi magariba yayi zama ne ya huta yayi zikiri ne ya samu dama ya huta ya samu nutsuwa sai isha to suna cikin mazaje ababen jingina jinjinawa wanda Allah ya san da zaman su ko kowa bai san da zaman su ba Allah ya san da zaman su kuna gani da yawa mutane ɗin zago da ya zo na masallaci da ya yi zaune ko da karatu kuma babu karatu ya yi zaune ya ta askar da shi sai an yi isha'i sai ya kama hanyar saboda wannan masallacin yana cikin masallatai yanda in dai kana so ka zo ka samu wuri na ibada ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali inda ba wanda zai takura ba ba wanda zai damunka Allah ya taimake mu wannan wurin na ciki sabanin wasu wurare to shi yasa Allah ya ambaci irin waɗannan ɗakunan shi yake musu buyutin saboda haka masallatai ɗakuna ne na Allah saboda haka Allah ya kiraye su wato ɗakunan shi gidajen shi yadda aka san in ka zo masallaci ka girmama Allah ka darajarta shi duk wani abu na wargi da wasa ka daina shi yanzu na ina ganin ɗaya daga cikin shugabanni na wannan masallaci yana taimakon da tsawa su daina wargi. saboda ba wurin wasa ba ne wuri ne na nasuwa wannan wasan da kakai za ka ɗauki hankalin wani ga ibada wani na nan na tasbi wani na istighfari wani na sallah kai ko ka zo kada warki in wasa haka so ta waje amma ba za ka zo cikin masallaci suka je da masallaci wurin wargi, wurin shewa wurin hana wa mutane su yi ibada wannan matakin da aka ɗauka ya yi daidai in dai yaro zai zo masallaci ya zo ya ba da ya ibada in ba haka ba kuma ya san inda dare masa kuma iyaye da suke turo yaran su dinga faɗakar da su cewa in ka zo ka samu ƙur'ani ko ka zo da juzu'inka ka yi karatu ba wai wasa ba to wani lokaci uwaye da ka samu yarka zo Allah ku ka ne ya samu masallaci mu huta da wato su zo su ko masallaci wanda suka so masallaci su yi ibada su ana musu su su yi ibada ina muka yadda to Allah ya sa mu gani saboda haka waɗanda karantar da mu masallatai ana kiran su buyutin lahi azza wa jalla wato gidajen Allah mai girma da buwaye na hudu al mazkur fil hadith falala wanda aka ambata a cikin hadisi an ambata falala a cikin wannan hadisi to la duhu illa man zahaba ba kowa ke samun ta ba illa man zahaba ila almasjidi mutawassi'a sai wanda ya zo masallaci yana da alwala wanda na fa tani ta akan kare ma zunubinka a daga maka darajarka da za ka taso daga gidanka ba kai alwala ba kace sai ka zo masallaci za ka yi arwalla ai akwai ruwan arwalla masallaci to ba a ware rubuta ma falalar saboda sharaɗin da aka ce man taɗa hara kukula man taɗa hara fi baitihi wanda ya yi alwala tun daga gidansa eh summa masha sannan ya yi tahiya ila baitin min buyutillah zuwa ga wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah li yaqdiya faridatan lahi don ya bayar da wata farilla daga cikin farilla Allah akwai sirri cikin yin alwala daga gida kai tsaye ka sai ina zaka kuma ba haka ba kai tsaye ka sai ina zaka duk wanda kaga yayo alwala daga gida ya sai ina zai da mun wata masallaci manufa ta sallah to shi nan kai kuma daga nan daɗa sai a ci gaba duk takon da ka yi sai a kankare ma zunubinka kuma sai a ɗaga maka ka. Allah ta sa muna cikin wannan da ka yan uwa mu jure mu dinga irin waɗannan abubuwa na ayyuka alkhairi Allah ta azurta mu da wannan abu na uku daga cikin wato falalan masallaci az zahabuwan wal tahiyya masallaci da dawowa az-zahabu wal audatu min al-masjid zuwa masallaci da dawowa taktiba da fi mizanin hasana ana rubuta su a cikin mizanin kyawawa ayyukan mutum zuwanka masallaci da dawowanka kaga mutum na kallon kawo ba wani abu ne ba to wannan zuwan masallaci da dawowanka gida ana rubuta maka wannan ladan a cikin wato mizanin hasanat naka wato skeli na kyawawan ayyukanka rawa muslim imam muslim ya rawaito hadisi an ubay ibn ka'ab daga ubay dan ka'ab radiyallahu anhu kana yake cewa kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu ubayyu dan ka'ab ya shi. Allah shi kara masa yadda kana rajul wani mutum ya kasance la a'lamu rajulan ban san akwai wani mutum guda ba abada min al-masjid wanda ya fi nisa daga gidansa zuwa masallaci min ku hukama wannan mutum wani mutum ne wanda daga masallaci zuwa gidansa akwai jayawa a cikin lokaci tun wancan lokaci zabanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gidan shi da masallaci yana da nisa to shi ne eh, abin da ubai fi da ka'aba ce shi wannan mutumin ni ban san wani mutum guda wanda aka cewa daga gida ne zuwa masallaci akwai wanda gidan shahidi ta haka nan ba wa kan sai kasance shi wannan mutumin la tuhtihu salatu ba wata sallah daya daga cikin saloli guda biyar da ka kadima mala ga gida ne yana da nisa da masallaci kuma ba wata sallah daya daga cikin saloli daga kauce shi faqila lahu to shine sai aka ce shi, aw qultu lahu ko ko ubayyi bin ka'ab yace sai ni ce masa kenan shakira shakka tawo ta hadisi na shakka shi cewa yi faƙila lahu an da ce masa ne ko ko ta ƙultu lahu sai ni ce mai lawusharai ta Himara. ina ma ka sai jaki mun san jaki wannan jaki mun san a wancan lokacin su ne abin hawa na mai daraja sai ce masa lawusharai ta Himara. ina ma ka sai jaki tarkabu fi zulma wanda za ka dinga hawan shi saboda duhun dare da kake fuskanta ka san dabba na da wani komi duhun dare in dai ka hau dabba sai ta kaka inda zakara ta yi gada hanya duk masu fata ce sun san da haka ko bacewa ka yi ga hanya in dai kana bisa dabba tana za ka bisa hanya ka saki ɗaya dabba ka yi race ka bi ta dabbar da sai ta kaka ga hanya saboda ta yi gada hanya to shi da aka ce ina ma ka sai jakinka ka dinga hawa saboda me ka ji saukin duhun dare wanda kake huskanta in za ka na sallar magariba ko sallar isha'i ko sallar asuba wafin ramza kuma in ana zafin rana irin sallar azhar misali ita kuma sai ka ji saukin zojin wannan zafin rana ka rage maka irin sallar asuba eh, irin sallah zuhur ko da asar saboda wannan lokacin yaki ya ɗauki zaɗin rana to sai ka ji saukin rayuwa kun ji shawarar da an gaba shi ko ina mata sai ɗan jakinka wanda za ka ji saukin rayuwa zuwa masallaci domin saukin jin duhun dare da kuma zafin rana ƙala ko sami wannan bawa Allah ya ce ya ce ma ya surro ni anna manzali anna manzili ila jambil masjid yace ku tsaya ku shi baya fare ta da rai Be min dadi a rayuwata anna manzili a ce gidana ila jambin masjid yana kusa ga masallaci ni kwata kwata ba da shawar a ce gidana yana kusa da masallaci inni uridu an yuktaba mamshaya ilal masjid abin ya sami zaɗi haka in zo a ƙasa ba da buƙatar jaki in hau na yi buƙatar in taka da ƙawahuna daga gidana in zo masallaci kuma in koma ce saboda ni ce in mi uridu ina son an yuktaba a rubuta min mamshaya ta hiyar da nake yi da ƙawahuna ilal masjid zuwa masallaci wa da kuma dawowa ta idza raja'tu ila ahli inda da'in da iyali so da a rubuta min wannan ladar ta zuwa da ta dawo kuna jin wannan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce kada jama'a Allahu laka zalika kullum duka Allah ya hada mu waɗanda biyu ladar da kake kwadai ta zuwa masallaci da lada da kake kwaɗe ta dawowa duka Allah ya baka ka ji wannan wa Allah mala har yanzu akwai irin wayannan mutane mutanen da daga unguwa mai zurfi mai nisa suke tasowa su zo masallaci a ƙasa wallahi akwai wani mutum na nistari yana sallah wannan masallaci na shagari kwatar gida ne yana da jayawa duk unguwan nan bai sallah ko ina sai shagari kwatar haka zai tako a aƙalla tafiya ta minti goma sha biyu zuwa ashirin ya zo masallaci in ya ƙare ibada sai aka gari ya waye sallar su baya kuma sai ga ya komo zuwa gidan shi haka akwai irin wani mutanen hanyar saboda sun san falalar zuwa masallaci musamman da kawafin amma in akwai uzuri ba laifi ba ne ka hayo bin hawa ba laifi ba ne jiya Allah ya sani zan zo nan masallaci asali ne in zo karatu nan daga kana yi ko da kai ne ina bakin makarantar mu wallahi kamar cikin makaranta ake yi na aji kasa zan zuwa ina jira wanda za mu sai na ji kayi karatu ha ayi kiran sallah ban ji an ware firi hudu ba ba sai su to in bai Allah ya masallaci ka to yau kilan ba mu da mai firi hudu ba sai su to tunda haka dai a hisanin mashi ku kun sani sai kuma ga da na ci zan je ƙasa sai da ci a kawo mashin sai na jawo mashin na hayo da ni mi idan babu mai fili hudu ba in zo yi ka ga yanzu da lura ta sa ka zo ka haya a gan hawa to amma wallahi in babu wannan in mutum ya san alkhairi na ɗaya dai kama ma kanka lahiya makaranta irin wanda lokaci da muke ciki wanda mutane da ke siyan abubuwa ga sunan to ka taku a ƙasa ba ƙaramin alheri ba ne ga mutum sannan ga wannan falala da aka ambata yanzu ka ji wannan bawan Allah shawara ake shi ya sai dan jakinsa ya dinga hawa na zuwa masallaci saboda ni kariya daga duhun dani kariya daga zafin rana ya ce a wallahi shi baya da bukata da gida ne a ce yana kusa da masallaci ba ya da bukata a ce sai ya samu wani abin hawa ya san ya je da kawahunsa don a rubuta masa cikakken ladarsa ta zuwa masallaci da kuma cikakken lada ta dawo a masallaci mal tafadu min alhadisi abubuwan da za mu fa'idantu da su a cikin wannan hadisi man shaida salatar jama'a na farko duk wanda ya halarci sallar jami'i fa innahu yusabu sabu mashay ana rubuta masa lada alal mashay akan tiyar da yake min baitihi ila masjid tun daga gida har zuwa masallaci wa ala rujuihi kuma ana bahi lada akan dawowa sai min al masjid daga masallaci ila manzili zuwa gida ka ga zuwa a baka lada ga dawowa a baka lada saboda ni ka je masallaci na biyu fadlu takfirul khata in inda zahabi da mutune wato falalar yawaita taku lokacin da mutum zai da masallaci wa annahu yuktabu lahu ajr zahabi ana rubuta mai ladan tahiya sai ila masjidi wa rujuihi ila ahli da kuma dawowa sai inda iyali don haka wannan yana kushe da tarin alkhairi da yawa saboda kada mutum ya ɗauka irin waɗanda abubuwa da muke yi wai abubuwa ne alkhairi ne in babu lalura ne kada mutum ya zo a saman abin hawa ya zo da ƙawafinsa Allah shi taimake abu na hudu daga cikin falalar masallaci ko kuma falalar zuwa masallaci almashar ilal masjidi fil fajr wal isha tahiya zuwa masallaci a cikin sallar asuba da sallar isha'i yuniru lil abdi yawmal qiyama yana haskaka ma bawa ranar alkiyama wannan tahiya zuwa masallaci sallar subahir da sallar isha'i yana sa ranar kiyama kawai mutum ya ga wani idan haske a gabansa sannan na zai tambaya ina ya samu wanda haske چې احد کې نور یا قدر اجل فضرب بينهم بنور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم لكم دينكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الله يتباب الأباني لا نكيام أنك تاشي daga kaburbar da an ka tashi an ka tinkari farfajiyar inda za a yi hisabi ana cikin ta sai dai mutane su ga an buga musu wani irin katanga an sanya wata irin katanga an katanga ita wannan katangar can ta gabanta rahama a aku amma nan baya a zaba a aku can gaba rahama baya wa azaba mu sai su kama kiran waɗanda a can gaba suna kiransu da babban murya ta ce a ah, alam kun ma'afu kai suwa ne mun dona haske gaban ku mun ji wata ni'ima tana alama ta gaban ku alam ma'afu a ashe duniya ba ta da ku muke ba ba masallaci guda muke sallah ba ba tare muke zuwa wurin sauraron karatu ba alam kun ma'akum qalu bala tisha ah, bala ba tare muke ba tare mace walakin na kun fasantu an fusa kun fita na kan ku ba addini a gaban ku ba sharholiyar duniya duk wani abu na addini in ya tashi kun iya kisa da munafaci da kidan dini yanzu wani abin da zai ba ka kai duk inda ake addini galibin waɗanda suke zuwa wani ba mutanen unguwan ba ne ka dibi yanzu makarantar mu ta mata kai wala ko ta yara duk galibin waɗanda makarantar nan 'yan unguwa ba ne yan unguwa ba su shi alheri galibi haka ya gada duk wanda a kusa gare sai shi gudu kuma da mai ba ka da rabu amma yau da za a ce wani abu na aka da duniya yan unguwa sun za a gani mun to sun mamaye wuri amma yan harki addini ya tashi sai dai wasu soto daga wata unguwa a to ko karatun da dokta ka yi na ran juma'a tsakanin ku da Allah suwa kai dan yan ungo gani ɗaya ne na ne yan wurare ne daban-daban in ka kwatanta waɗanda an nuna cikin babu da yawa yau ka ce in an ga zoron juma'a na ƙidaya magidanta da a cikin unguwar ga waɗanda annan masallacin ka ka kira su mutum nawa na amma duk mutane na daga wanga ya daga waccan unguwa wanga ya daga can Allah yi. in ba kai ba nuri in kai ba kai wani sai Allah ya kawo ne to shi to irin wannan sun ka ce walakin walakin na kwamfatattu an fito kun na rayukan ba ku yi addini ba addini a gaban ku ba mu kuma mun yi addini ashe ba ta yabo guda ba amma far a ku. ilar ji'u wara sun su da su ku koma bayan ta misu nuran farta misu nuran ku ce ku da haske irin wanga da kwa gare su ku san miske ne wai su koma duniya saboda tun duniya sun ga da hasken duk mutumin da ya aiki alkhairi nan duniya zai ga haske tun duniya sun bi da haske don su ce to ilan da uwara koma bayan fattabi su nuna ku sai ku bi da haske koma duniya ku gyara halayen ku gyara ɗabi'un ku bi da haske saboda haka a nan kun ga halartar sallah asuba da halartar sallar isha'i da ba yana sa mutum ranar kiyama ya tashi cikin wurin idan haske Allah ka sa mu cikin shi kuma ka san babu sanda mutane ke bukatar haske kamar kiyama to babu babu hitillu babu to slide babu wanda zai na abali ne a cikuwa ne ko da aka yi busa ga to slide ta haɗe ka ne ko a ci balbal wallahi ko bi babu daga kai sai da kawai lakawadi ko da haka tashi ma duk gara ta ta haka ɗaya za ka fi kata shi zara haske in ka fi duniya ga haifu yanzu ka gani rawa abu dawud imama abu dawud ya rawaito hadisi wasa hul albani imama albani ya inganta shi an buraida ta radiyallahu anhu daga imamu buraida Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce annabi ya ce bashirin masha'ina fi zulami ka yi bishara ga masu tahiya a cikin duhun dare ilal masajid zuwa masallaci ya musu bishara bin nuri tam da wani irin haske cikakken haske yau shi yau ba su ya mutu ranar kiyama in ji mun Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka sai ya samu haske ba fa irin wanda haske ba ba irin hasken rana ba ba irin hasken wata ba cikakken haske to yayi kokari ya dinga tafiya zuwa sallar asuba da sallar magariba da sallar isha'i kai ya damu da duhun dare kakka damu da wannan duhun ka jure ka jure mu wannan duhun dare na magariba da wannan duhun dare na isha'i da wannan duhun daren na su bayi ka daure musu ka je masallaci kai ko ranar kiyama ka sha mamaki kiyama na zuwa kai ko Allah Allah ya kawo maka haske ma yustafadu min alhadith abinda muka su da shi a cikin wannan hadisi fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi bisharatun azima akwai bishara mai girma lilmuhafizina ala salatin jama'a ga waɗanda ke kiyayewa akan sallar jam'i lailan wa nahara dare da rana akwai bishara gare su don ga Allah ce bashirin musha'i kai bishara to akwai bishara cikakka ga waɗanda ke zuwa jam'in sallah wanda ake yin ta dare da wanda ake ta rana sannan abu na biyu fadilatul muhafazatu ala salatin wal fajr fi jama'a hadisin yana karantar da mu falalar kiyayewa da sallolin da guda biyu sallar isha'i da sallar asuba falalar mutum ya kiyaye su fi ta cikin jari in Allah ya taimake ka ka yi sallar isha'in ka a cikin jari Allah ya taimake ka ka yi sallar asuba ɗinka cikin jari kai ka katarci abincin. a wani hadisi ba sani ba ko kilan malam zai kawo shi ko kuma kilan ba zai kawo shi ba ya tsamana ya kawo shi ba idan mutum ya yi sallar isha'i a cikin jami'i tare da liman ana rubuta masa lada kamar ya yi rabin dare yana kiyamun laifin kawar mi ya yi rabin dare yana kiyamun laifin idan ka zo ka samu sallar asuba cikin jami'i sai a ce to a cika baka ladar kakka kamar daren nan gaba dai kai ka kiyama da dace a ƙarshe tun daga bayan shai har zuwa zuwa a cikin wannan gara ba in Allah ya taimake ka ka samu sandar a masallaci tare da liman ka samu sandar asuba a masallaci tare da liman za a rubuta baka ladar kakka kamar kayi kiyamar da to wani na iya to malam to shi ku wanda kuma ya samu dama ya tashi kiyamar da ba. shi ku wannan kiyamar da tana nan kuma ta musamman za a jami kuma wannan lada a ƙara mai doriya ga wanda yake da ita wannan ba ƙarfin alkhairi ba shi ya malam duk inda kake duk abin da kake yi ƙoƙari hankalinka ya dawo ga sallar nan ta isha'i ka san yi da lokacinta ka san tayarin da ake sallar ba masallacin ungo duk abin da haka ko ni haka a ji aikin nan in lokacin isha'i yi ƙoƙari ka samu sallar nan cikin jirgi tare da liman kuma ku jiwa sai ka samu tare da liman da zarar ka yi sakaci ba ka same ta da liman ba wani gara ba ta ba ka samu ta kuna ji jama'a sai ka sami ta lokaci to bari mu tsaya ba ce an gami eh, ka bayani an gane jama'a saboda haka don mutum ya yi ishaɗin shi dai ba tare da neman ba zai samu gara ba sai ka yi ta tare da neman a cikin masallaci tare da neman za ka samu ga alheri saboda haka ya kamata mu tsaye mai kai mu sa ƙaimi mu yi da gaske domin mutum ya samu wannan alkhairin mai tarin yawa wanda wannan hadisin ya yi muna bayani to ina jin da yake ana nuna muna lokaci sai mu tsaya akwai tambaya mu da ansa tambayoyi sai a yi kiran sallah sai mu ta da sallah insha Allah akwai wanda ana tambaya cikin musamman hadisan mun karanta to wa alaikum na Eh. eh na'am to na'am tambaye da wani bawa Allah yake kasancewar masallatai sun yawa shin mutum na iya tsayawa ya na tsamma kansa ya samu wani masallaci wanda adda nisa ya je wannan masallacin don ya dace da wannan alkhairin farai, musamman a ce ba son rai kasta ba na ɗaya ka tabbatar da masallacin nan da za ka yi sallah akwai limami nagartaccen liman wanda ya iya karatu ɗaya ke ko sannan limamin nan ya kai liman duk inda aka iya ɗauka shi a gwada shi cikin liman mai ya kai liman to irin wannan wurin ya kamata kai kokari ka kai kanka wannan wurin inda in ka ce wannan wurin ka samu wannan sallah ɗin to kai ka san kayan sallah malam ko sallah wani kai wuri kai sallah kai ka san kayan sallah wallahi malam akwai inda ko kai kai sallah daga ce to Allah zai karɓa wani to me kai ka wannan wuri saboda haka ka samu inda liman za ka yi tsalla ka ji ka yi tsalla malam ka gamsu sannan na ɗaya limanin nan makaranci ne duniya da matsala ta taso yana iya gyara sallar sannan ga dawa ƙura'ani ga kyawawan halaye ga ɗabi'u na wani ta irin wannan wurin ko mimisan wurin nan yi ƙoƙari ka kai kanka wannan wurin karka damu da surutu masu surutu a ce wai kafin masallacin unguwa ka kuma wani wuri ka da dalili ga dalili wannan masallacin nan limamin nan ga dalili da sai in akwai wata maslaha wanda za ta sa ka tsaya wannan masallacin na unguwarku ka yi sallah to in akwai wannan maslaha to sai ka ji wannan maslaha saboda shari'a kullum tana kallon maslaha la'alla kilan kai kai kowa tantanta unguwarku sun zace ka kai ne na ɗan gani ba to sai zan in ka ce ka ɗaga ka gaba sallacin nan gaba yan liman bai babu wanda zai ba to saboda haka in ba haka nan ba sai ka yi ƙoƙari ka abin nan ka yi hankali ka tsaya nan amma in babu wannan to wallahi ka je ka samu masallaci da yardance ka yi sallah ka yi maka sannan kullum cikin abin da ya kamata mu lura da shi a masallatai ba wanda da suna wannan masallaci da daddan masallaci wannan sabo ne ba da da yin shi ba wala ba da rashin suda wallahi malam wala ba da rashin suda ba ka hada su da wancan saboda wannan masallaci ne na unguwa wanda an san da shi tun dadewa me yasa zala kafar sauran masallatai ya ku ai matsaloli ne ka sa in ba da su ba don mu zama wasu waɗannan masallatai mu zo mu yi namu to me yasa za a yi wannan da kullum sai mu tashi kar ka bar masallacin da aka cewa shi a tsohon masallaci in dai ba wata illa akwai amma ya akwai illa ilan masallacin nan an samu su matsaloli amma da in ba wata illa wannan masallacin ka rike shi sannan na taɓa gaya muku wata magana adadin jama'a masallacin da aka cewa nan mutum ɗari na iya sallah nan mutum arba'in da Allah kai ƙoƙari ka samu inda mutum ɗari kai saboda shi kai ne adadin jama'a ƙarin falalaci ga darajar mutum ya sallah wani wurin gaskiyar magana jama'a ba wai son rai ba to saboda ka ina fata mu fahimci wannan eh irin wayannan masallatai fi ta magana babu da alheri cikin gungunci masallatai cikin unguwa in ka zo ka zo unguwa kana da hali abinda za ka yi kana so ka yi wani masallaci ka zauna da mutanen unguwa ka gaya musu cewa ina da ina so in yi masallaci amma ina so in ji an ra'ayi shin a yi masallaci a da muhimmanci ko kuma a yi makaranta don ce kudin nan da za ka gina masallacin can ilan za ka kashe miliyan ɗaya. kawo mana shi ga makaranta cikin unguwanmu mu sa waɗannan kudin kai ma ka zuta da kai mu zo na masallacin mu zai yi sallah haka ya kamata to amma garin mutane ba haka suke ba kwastoye gida sai ce Allah ga naka sai masallaci da bai wuce ɗauka sahu biyu kuma kila mutum uku uku mutum hudu me kai ka tsaya wannan wuri kai sallah ga masallaci babba wanda kowa duk al'umma na suke suna sallah don mi don gudun zuciya wani mutum wala ka shaida da wani kawai ka zo masallacin da al'umma suke taruwa kuma daga cikin manufar halartar masallaci akwai samun haɗin kan al'umma da mutanen unguwa duk wani abin da za a yi a ce masallaci nan ne wurin mitin nan ne wurin shawara ko mi ake so a yi a yi to wannan yana da cikin hikimar masallaci saboda gaskiya sai mun kula da irin waɗannan abin da haka mai tambaya yana jin da ya kaji amsa in dai akwai dalili mai ƙarfi to kai kokari ka je inda za ka samu masallaci na tsance inda za ka zo kai sallah Allah ya samu dace na akwai tambaya wa alaikum assalam eh eh eh Allahu akbar ce Allahu akbar yaro yaron da yayi yaron da yayi wata magana yace to su yanzu da yake su ga dakunan su ga hostel din su ga masallacin su su suna samun galada kuna samun lada daga inda kake zuwa wannan wuri amma lada mai gwaji irin wanda aka samu ta tafiya masallaci babu ita kuma abin da ya sa ka kamanci shi ko hikimar da ya sa aka yi muku haka yanzu yan an kace masallaci za a wani bai zuwa ina daga cikin dalilan da galibi cikin makaranta akwai sai a masallaci cikin saboda ni a tilasta ba kowa dai samu sallah kuma tarbiyya ce ake so a baku da sallar. kaga nan babu wurin zami yanzu shi makarantar da akwai inda mutum ka zo halabe ba a yi sallar da shi ba to ka gani ne magana sannan kakkamanci kai mai magana ai kuna da na ba ku dama ku yi masallaci ka suna da na ba ku dama ku yi masallaci wani dalili yasa aka ce ku dawo makarantar nan ku yi sallah ko ba haka nan tsakani da Allah arziki an goma kun kama samu in kun ka yi masallaci ana tsangwama ana bugu ana mara wasu cikin ku ana wa wasu sauka to shin daga zuwa masallaci kana zama bugun ɗayan mutane ana zama bugun ɗayan mutane sannan can mutu da haka ne ku dawo inda kuke da iko inda babu da tsakon ku yi sallah muku abin da ya samu ke tsayawa tare da mu yi saboda mu karfafa ku kakkuce in ba ku ga da mu kai zaba ku sallah amma wallahi ta da mun husar mu yi tako mai zurfi mu je masallaci mu yi sallah wannan shi ne dalili ya ce ba da ya samu karanta ake daidai masallaci saboda kowa ya samu kuma koya muku da haka wannan baiwa da yaron na yau tana da muhimmanci jama'a eh Allah ya samu dace eh Allah ya samu dace amma inda yau za mu samu dama babu wata tsangwama wallahi duk mun san mu taso ai kun sani akwai wanda sun sani tasowa muka yi mace masallaci sai ka isko an tahi an yi ciri sai ka isko ga wasu mutum da ya ko mutum shidda sun ɓoye sai zama su zuwa masallaci kuma da zarar sadda za a dawowa sai su yi shiri a dawo ta da su ba a iya gane sun yi sallah ko ba su yi sallah sai mu ce to bari mu ne da cikin makaranta mu ne sai na haka sallah shi yasa duk yara an sun kuma za a za sai a yi ciki la'asar sai a yi ciki kuma yan an ka ce yanzu a yi shiri a kai wani wuri irin sanda su kusa ɗalibai yan gari su kuma za a haddasa matsala wani yaro na iya jimuwa da sauransu eh amma dai gaskiya inda a ce mutum na gida to kana kai kokari ka dinga zuwa masallaci inda za ka yi tsiya don ka samu gafuwa ga farar kuma akwai ran jama'a ko sannan yanzu kuka ta ku taho nan ran lahadi kuka tako ku ce masjidin ilimi ranar talata ka da duka hanyoyi ne na samun wannan lada iya dai kawai ku lizimta ba ku samun alheri da lada. ba wai ku ce an samu na mutai ba yanzu ana tilasta samu ku yi ibada saboda zama cikin nan gaba jikinku zai saba da ibada in ba ku ga ko ba ku ci ke sa maka ce lissafi Allah ya sa mu dace to yana jin nan za mu tsaya abinda ma karanta daidai Allah shi ba mu dadarsa akwai fadilar doktor shek shugaban majalisar malamai na bishin wace ko akwai dan haskaka mana ko dan ƙara bayani a karamin kallon. to alhamdulillah bala ya ce Allah ya sa albarka kuma muna godiya tawagar agaji kaga su ma sun ba da gudunmuwarsu mm. Allah shi albarka ka saka mu da alkhairi muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh